ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Bismillahirrahmanirrahim Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Gwaggo ta ce Sa'ida ni fa ba zan ga abin da ba daidai ba na shiru, haka dama halina yake tintini. Ba zan taɓa ganin mutum yana yin ba daidai ba na yi masa shiru na ƙi gaya masa gaskiya. Haka kawai na zuba ido a kan mutum ina kallonsa na ƙi gyara masa. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. A gurguje muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suke jimurin yi mana kwamin, da waɗanda ma ba sa yin kwamin ɗin. Muna yi wa kowa fatan alkhairi da masu jimurin sauraron mu. Marsiya Muhammad ta sami damar kwamen na farko a cikin littafin ga irin ta nan kashi na 33 muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sai kuma Fatima Abdullahi wadda ta sami damar yin kwamen na biyu a cikin littafin ga irin ta nan kashi na 33 muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Fatima Abdullahi ke da kwamen na farko a cikin littafin ga irin ta nan kashi na 34 muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ku. Muna kuma mika godiya da fatan alkhairi ga waɗanda ba su sami damar yi mana kwamen ba. Na ce mata ta gogo kada dai ki sa kawai Ibrahim ya ƙara aure a cikin wannan gidan a kuma irin wannan yanayin. Don Allah gogo na roƙe ki ki kyale shi ya ji da guda ɗaya ma. Domin idan kawai Ibrahim ya ƙaro aure a gidan nan mata biyu, wallahi idan kawai Ibrahim ya ƙaro aure a gidan nan, sansanin yaƙi gidan zai zama ki kuma ga ki a gefe kina ƙara rura wuta don na riga na tabbatar da cewa babu abin da za ki yi a gidan nan idan ba ƙara rura wutar al'amarin ba abin da kawai nake ganin ya fi miki sauƙi shine ki kyautata zamanki da sirikarki. shi ma kawai ibrahim sai ji daɗin tafiya nema Gogo ta ce, To, ai shi kenan sa'ida tunda laifina kike gani a kan rabi. Na ce mata a'a ba haka nake nufi ba. Kowa yana da nasa laifin, ba ke kaɗai ce mai laifi ba. Shiru kawai ta min ba ta ƙara tankawa ba, ta ɗauki radiyo tana murɗawa. kawo Ibrahim ya sallama tare da shigowa ɗakin na gaishe da shi a natse. kawo Ibrahim ya amsa min cikin kulawa. Gogo ta ajiye rediyon a kusa da ita bayan ta kama tashar da take so. Abincin ta zuba masa mai yawa a cikin mazubi ta miƙa masa. Kawo Ibrahim ya ce abincin ya ƙoshi ya sha ruwa. Gogo ta dube shi tare da faɗin ka gani sai Rabi ta ci kayanta idan ta yi. Don Allah Ibrahim ko ta yi maka ta yi karkaci ka nuna mata kuskurenta. Kallo na bita da shi ina mamakin ƙarfin hali irin nata. Gwaggo kenan, kowaye ya gaya mata ana shiga tsakanin mace da mijinta? Gyara zamansa kawai Ibrahim ya yi tare da faɗin gwaggo karki damu, ai sai na sake nuna mata kuskurenta idan na shiga gurin. Ta ce masa yauwa, ai gwara ka tauna mata tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Ka nuna mata kuskurenta sosai. In sha Allahu, gwaggo ke nake saurare akan maganar da kika ce za mu tattauna. Gyara zama ta yi sosai ta fuskanci kawo Ibrahim, sannan ta ce masa, Ibrahim akwai wani bayani da na ji daga bakin Malam Aminu Daurawa. Bayani gogo ta yi wa kawo Ibrahim tamkar a gabanta Malam Aminu Daurawa ya yi tambihin abin. A hankali kawo Ibrahim ya ɗago kansa sannan ya dubi gogo. Ya ce mata, wallahi gogo ni kaina na sha'afa amma na san da wannan maganar. Hakika Malam ya yi bayani akan wannan al'amari. To amma duk ba wannan ne matsalar ba. Ni yanzu lissafin yadda zan yi na tunkari Alhaji Nura da wannan maganar shine abin da ya damalmala min lissafi. Tunanina ya ɗoru kan ta inda zan fara da kuma ta inda zan gaya masa yadda za mu yi a ɗaga wannan aure. Amma dai makomar maganar shine tabbas dole ne a dakatar da ɗaura auren a ga abin da Allah ya lullube a cikin wannan al'amari. Mu ma tun ɗazu abin da muke ta tattaunawa a kai kenan. Mutumin nan ya riga ya gama dukkanin wani shirye-shiryensa lokaci kaɗai yake jira. Tabbas idan har aka je masa da wata magana aka ce masa dakata da wannan ɗauran aure, to haƙiƙa ya zama dole ya yi zargin wani al'amari a tattare da mu. Kafin kawo Ibrahim ya yi magana kira ya shigo wayata, kiran Alhaji Nura Da sauri na ɗaga wayar na kara a kunne na tare da ficewa daga cikin ɗakin. A Asoro na tsaya muka gaisa da shi kamar kullum. Ya ce da ni Sa'ida, wasu harkoki ne na kasuwanci suka taso min a yanzu, wanda kuma dama tun bayan watanni uku da suka gabata nake sa ran harkokin. To sai yanzu Allah ya bani dama. Ina mai baki haƙuri akan abin da za ki ji na faɗa miki yanzu. Jikina a sanyaye na ce masa, Aha ba alhaji, ai babu komai, ina sauraron ka, ya ce yauwa ‘yar albarka. Ina so za a ɗaga ɗaurin aurenmu sai nan da wata uku ko hudu. Saboda a cikin satinan nake so zan tafi China. Kamfanin da muke ma'amala da su suna buƙata ta a kusa da su. Wannan dalilin ne sa na ce bari na kira ki a waya na shaida miki kafin na zo. ajira zuciya na sauke a cikin raina ina wa Allah. Hakika dukkanin abin da yake faruwa da izinin Allah ne. Na ce masa to babu komai alhaji, kar ka damu ai kamar yau ne. Ka je ka dawo insha Allahu ina nan ina zaman jiranka ina yi maka fatan nasara a rayuwarka. Cikin jin daɗi amsa da amin. Insha Allahu Sa'ida idan na dawo a satin da na dawo za a ɗaura mana aure kuma ki tare a gidanki. Marmishi ne na ce to alhaji na gode Allah ya nuna mana lokacin lafiya. Ya amsa min da amin gimbiya bari na barke ki huta ko insha Allahu gobe zan shigo da wuri zan zo mi sallama. Na ce masa to kenan sai ka zo ɗin a gaishe min da yarana ya ce insha Allahu za su ji da kyau da kyau. Sallama muka yi da juna na kashe wayar na koma zuwa cikin gida. Na dawo ɗakin na zauna a tsanake na sami waje ina kallon su. Dukkaninsu sun shiga cikin wani hali suna cikin wani yanayi na damuwa. Na dube ta na ce mata gogo ku kwantar da hankalinku. Da yardar Allah, Allah ya kawo mana mafita. Yanzu nan muka gama waya da Alhaji Nura yake shaida min. Tafiya ta taso masa zuwa China. yana buƙatar za a ɗaga aurenmu har zuwa lokacin da zai dawo wata uku zai yi ko wata hudu a can ya ce sha Allahu cikin satin da ya dawo za a ɗaura aure gogo ta ce kai alhamdulillahi wallahi na ji daɗin wannan magana sosai dama bayan fitarki muna ta tararrabin yadda za mu yi mu tinkare shi da wannan magana sai gashi kuma Allah ya kawo mana mafita Kawu Ibrahim ya ce amma kuma kamata ya yi ya zo ya same ni mu tattauna maganar a tsakaninmu ne da shi. Na ce masa eh hakan ya ce insha Allahu gobe zai zo ya same ka sai ku yi maganar. Gogo ta ce to shi kenan kaga sai ka jira zuwansa kada ka fita kuma ku yi saɓani. Kawu Ibrahim ya amsa da insha Allahu zan jira zuwan nasa gobe zan zauna. Miƙewa ya tare da faɗin zai fita waje ya sha iska. Goggo ta ce ai zafin ya isu. Mukan mu yau kwanciyar waje zami. Kawo Ibrahim ya mike yana ƙoƙarin fitowa lokacin da yake shirin sanya takalminsa. Ya ce hakan ya yi gwaggo. Ke Ida sai ki fito ki gyara muku gurin da za ku kwanta. To kamar dai yadda Alhaji Nura ya yi alƙawarin zuwa gurin kawo Ibrahim su tattauna. Hakan ce ta kasance. Domin a daren ranar kawai Ibrahim ya kirawo wayar Alhaji Shamsu, mijin mahaifiyata, ya shaida masa saƙon Alhaji Nura. Alhaji Shamsu ya ce babu damuwa insha Allahu zai fito da wuri domin a yi zaman da shi. To sun tattauna abubuwan da suka dace a tsakaninsu musamman ma tun da su ba yara ba ne sun san harkokin kasuwanci. Musamman Alhaji Shamsu shi ya ƙara ƙarfafa Alhaji Nura akan tafiyar tasa. Sai dai Alhaji Shamsu ya kawo wata shawara da ya gaya wa Alhaji Nura. Ya ce masa me zai hana a ɗaura auren idan ya dawo sai a yi maganar tarewa. A lokacin da Alhaji Shamsu yake wannan maganar, hankalin kawo Ibrahim ne ya mugunta shi. Shiru yana saurare ya ji amsar da Alhaji Nura zai bada. Alhaji Nura ya ce ya fi so a yi komai gaba ɗaya a lokacin da yake gari. Alhaji Shamsu ya ce to shikenan babu damuwa Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Dukkaninsu suka amsa da amin ya Allah, sun yi sallama sun rabu da juna cikin mutunci da girmama junansu. Asalin abin da ya faru da su Salmanu a hanyarsu ta zuwa Lagos. Bayan sati biyu Khalid da Salmanu mota suka bi da kayansu da kuma guzuransu domin tafiya Lagos. Inda suke buƙatar su je su ci gaba da gudanar da harkokinsu neman aiki da kuma harkar ƙwallo. a cewarsu duk inda ta faɗi shane Salmanu sun yi sallama da iyayensa lami lafiya su karabu da ‘yan uwansa da kuma sanya albarkarsu. Shi kuwa Khalid babu sa albarkar uwa babu ta uba haka ya ɗauki wannan gagarumar tafiya. Aikowa a cikin daren ne motarsu na sharar gudu a tsakiyar kwalta. Su da'u fataken dare wato ‘yan fashi suka tare musu motarsu. aikowa khalid na ganin haka ya saurin buɗewarsa ya cire simkar ɗinsa inda ya sanya shi a bakinsa ya sanya shi a ƙasan sa tare da danne shi da harshen nasa aikowa 'yan fashin nan suka ringa sakin harbi ta ko'ina suka sanya dukkanin waɗanda suke cikin motar da fitowa su kwanta a kan titi. Duk motar da ta zo sai sun dakatar da ita. aka suke fito da mutanen cikin motocin su sanya su su kwanta a kan titi. Daga bisani suka ringa bin mutanen ɗaya bayan ɗaya suna karɓe musu wayoyi. Duk waɗanda suka yi gardama sai su yi musu duka mutuwa. Hakan ne ya sanya waɗansu daga cikinsu suka tsorata, suka shiga taitayinsu. Suka ci gaba da bada wayoyinsu domin tsira da rayuwarsu, da kuma tsira da lafiyarsu.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 Kada ku manta ku yi mana subscribe akan wannan tasha ku kuma taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo.